Rundunar 'Yan Sandan Najeriya ta ba da sanarwar neman malamin addinin nan na jihar Bauchi a Najeriya Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ruwa a Jallo. Hakan dai na kunshe ne cikin wata sanarwa da jami'in hudda da jama'a na rundunar 'yan sandan Bauchi SP Muhammad Ahmad Wakil bisa umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar. sanarwar ta ce ana cigiyar malamin ne kamar yadda babban sfetan 'yan sanda na najeriya igp kayode obetekun ya ba da izini sanarwar ta nemi duk wanda ya ga malamin to ya sanar da mahukunta mafi kusa ko ya kama shi ya miƙa shi ofishin 'yan sanda mafi kusa. Haka kuma sanarwar ta ce duk wanda ya ga malamin yana iya miƙa shi ofishin mataimakin kwamishinan 'yan sanda da ke kula da sashin binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ko kuma a kira nambar wayar da suka wallafa a shafin su na intanet. tun da farko malamin da ya ɗauki hankalin jama'a ne bayan wani furuci da ya yi da ake zargin ya munana ladabi ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa baya neman taimakonsa sai na Allah. Wannan kalamai dai ya yi janyo cece kuce har da kai ga wasu malamai na ganin ya zage annabi yayin da wasu kuma ke ganin magana ne kawai akan tauhidi. Ana dai tuhumar Dr. Idris Dutsen Tanshi ne da laifuka biyu da suka hada da kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta sai kuma laifin tayar da zaune tsaye. Har yanzu dai ba a fara sauraron wannan shari'a ba kan waɗannan tuhume-tuhume da ake masa. Amma a baya ya yi zaman gidan yari kan waɗannan tuhume-tuhume na tsawon kwanaki talatin da tara tsakanin watan Yuni da watan Yuli in ji lauyansa. Tun a watan Mayun bara ne ƙungiyar fitianil Islam ta maka malamin a gaban kotun majistiri da ke jihar Bauchi bisa zargin sa da kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta zargin da malamin ya musanta. A kwanakin baya ne waɗansu ƙungiyoyin addini guda goma sha bakwai ƙarƙashin ƙungiyar fitiyanil islam ta rubuta takardar koke ga kwamishinan 'yan sandan jihar bisa zargin malamin da yin ɓadanci ga fiyayyen halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamarin da ya sanya 'yan sanda gayyatar dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa inda dr idris abdulaziz wanda shine babban malamin masallacin juma'a na dutsen tanshi ya amsa gayyatar 'yan sanda kafin daga bisani aka gurfanar da shi a gaban kotu kan wannan zargi tarihi malamai da dama dai daga ciki da wajen jihar bauchi sun yi taraddi kan yunkurin kama malamin inda suke ta cewa ba daidai ba ne a ce za a kama shi a kan tauhidi lamarin da ya janyo kwamishinan ruwa na jihar bauchi abdulrazzak nuhu zaki ya ce gwamnatin jihar bauchi ba hannunta wajen kama malamin